أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله تعالى da ya sare mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1446 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne bakwai kai ko? bakwai ga watan ramadan da kuma shi ne bakwai ga watan uku na shekara ta 2025 a lissafin miladiya wannan kuma shi ne zaman namu na bakwai ɗin har yanzu a darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke karantawa kamar da muka ji malami ya karanta يقول الله wa وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يدلوك wannan kamar da muka fara bayani jiya tana da alaƙa da abin da ya gabata na bayanin sababin saukar wannan aya ko ayoyi na ƙoƙarin da waɗancan mutane da ɗaya daga cikinsu ya yi sata ya ƙalawa wani bai yahudai suka zo suka samu kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan ya goya musu baya wajen bayyana cewa Barawon da ya satar ba ɗan ƙabilarsu ba ne da yahudin ne wanda yin haka da an yi da an karkace wa adalci shi ne allah maɗauki ke cewa walaula fadlullahi alaika ba don falalar allah a kanka da kuma rahamarsa ba la hammat ta'ifatun minhum an yudillu da wata ƙungiya daga cikinsu wannan ƙabilar yake nufi kenan da sun himmatu shine la hammat da sun himmatu da sun zabura da sun yi ƙoƙari wajen su ɓatar da kai ɓatar da kai nan ana nufin su sanya ka karkata daga yin adalci ƙarƙashin haka ne mana yake cewa sun mazakara min na taho ala rasulih bi hibbihi wa ismatihi mimman arada an yudilla Allah maɗaukaki ya ambaci baiwar da yi wa manzansa da kiyaye wanda ya masa da tsayewa da ya bashi daga waɗanda suka so su batar da shi yake cewa walaula fadlullahi alayka ba dan falalar Allah a kanka ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa da jin kai da ya maka la hammat ta'ifatu minhum an yudilluka da wani sashe nasu yayi kokarin ya batar da kai wa dhalik an hadhihi al-ayat yace wannan dalilin fadin haka shine waɗannan ayoyi alkarimat masu daraja da muka ji kad zakara mufassirun masu tafsiri sun ambata anna sababan zuliha cewa sababin saukar da waɗannan ayoyi anna ahla baitin saraqu fil madinati cewa ma'abuta wani gida sun yi sata a madina falamma falamma tuli'a ala sariqatihim yayin da aka samu aka gano sirrin cewa su ne suka yi wannan sata khafun hata, sai suka tsoraci tunan asiri cewa za a tuna musu asiri wa akhadhu sariqatahu suka dauki wannan abin da suka sata faramauha bi baiti bi baiti man huwa bari'un min dalika suka jefa abin satar a gidan wani wanda ba shi ne ya sata ba wasta'ana sariqu bi qawlihi shi kuma wanda ya satar ya nemi taimakon yan kabilarsa an yi atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yatlubu minhu an a sahibahu cewa ya zo ko kuma suka je wurinsa suka roƙe shi don ya kubutar da ɗan uwansu ya ce ba shi ya sata ba ala ru'usin nasi ya yi shela a cikin mutane wa suka ce innahu lam yasriq ai ba shi ya satar ba wa inna man ladhi saraqa man wujidat as-sariqatu bi baytihi shine wanda aka samu abun satar a gidansa wa huwa al-bari'u shine wannan wanda yake kubutacce innocent wanda ba shi ya laifin ba faham nan bai kawo cewa bai hudan ba saboda sabanin malamai wasu sun ce bai hudu ne sun ce wani ne kuma mun san manhajin malamin mu malam Abdurrahman bin Nasir a cikin tafsirinsa bai cika tsayawa yana magana akan a sababin nuzuli ba galibi ishara kawai yake yi sai idan ma ta kama tilas yake ambatar irin wannan saboda shi yakan kalli wanda darasin za a fahimta daga waɗannan ayoyi ya baka darasin ya wuce sawa'un yana da alaƙa da wani sababi da aka saukar da aka san shi aka ruwaito ko kuwa kawai ba a samu wani sababin nuzuli ba to shi yasa bai faɗa mana ba yace wa in fahamma rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubarri sahibahu to annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi yunkurin ya kubutar da shi wannan dan kabilar tasu fa anzalallahu hadhihi al-ayati تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين في أن في ألا ملك كي سوكر da waɗannan ayoyi don tunasarwa da kuma bayani na haƙiƙanin abin da ya auku da kuma tsoratarwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam kada ya zama yana ba da kariya ga mayaudara fa innal mukhasamata anil mubtil domin kuwa ba da kariya ga mutumin da yake ba shine da gaskiya ba min balali yin wato haka bata ne fa inna balala nau'ani domin ku bata nau'i biyu balalun fil ilmi ko dai ya zama a ɓangaren ilmi wa huwa al-jahlu bil haqqi shine zama mutum ya jahilci gaskiya in mutum ya jahilci gaskiya ana kiransa ya ɓata, shi jahiltar gaskiya sunansa ne ne bata fa in a yawa sai ce wa balalun fil amal akwai kuma ɓata ta ɓangaren aiki wa huwa al'amalu bi ghairi ma yajibu shine mutum ya aiki da abinda ba shi ne wajibi ba an gane wannan duk ta inda mutum yi wannan shi ne ake cewa dama idan mutum ya bace ta bangaren ilimi ake kiransa dalal idan mutum ya ɓangare a ya ta bangaren aiki ake kiransa domin riwaya yawwa ma balla sahibukum wa ma gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bace ta bangaren ilimi ba bai bace ta bangaren aiki ba shi ake nufi ne nan ya fassara sai fa hafizallahu rasulahu an hada nau'i min ad-dalal Allah madaukaki sai ya tsare manzansa daga wannan nau'i na bata din kama hafibahu an ad-dalal fil a'mal kamar da dama ya tsare shi daga wato bata a bangaren aiki wa akhbara anna hum wa makrahum ya'udu ala anfusihim Allah madauki ya bada labarin cewa makircin su da kintsin su da suke yi don su kubutar da ɗan uwansu kuma su jefu wanda ba shi ba kuma su ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam akan manufarsu to wannan shi ya udu ala anfusihim yana komawa ne zuwa kansu ka halati kulli makirin wannan kuma shine dama sunnar Allah dangane da duk wani wanda yake kulla makirci duk ne kulla makirci zaka ga makircinsa yana komawa kansa ne faqala sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa za su batar ba sai kawunansu likawu zalika al-makr saboda kasancewar wannan makircin wa ta tahayyul da kuma wannan wato kewayewar da kaucewa gaskiya lam yahsul lahum fihi maqsuduhu manufarsu ba ta samu ba a cikinsa wa lam yahsul lahum illa al-khayba wal khusran abinda suka samu kawai shine wato tadewa da hasara wal hirman ko ya rubuta da kuma rashi dai ba su samu abin da suke so ba wal ism wal khusran da kuma laifi da zunubi da kuma tabewa da hasara wa hadhihi ni'matun kabira ala rasulih sallallahu alaihi sallam! wannan kuma ni'ima ce babba ya manu an-ni'mata bil amal ko wanda ya kunshi ni'ima wato a aikace wa huwa tawfiqu li fi'li ma yajibu wace ni'ima ce a aikace shine a baka taufiƙi ka aikata abin da yake shine wajibi wal ismatu an kulli muharramin kuma a tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aikata duk abin da yake haramu. Allah ya tsare shi bai aikata ba kuma Allah ya saukar da ayar ne dama don ya tsoratar da shi ya faɗakar da shi da fa hakikanin abin da ya faru saboda Allah ne alimul ghaibi wa shahadati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai san abin da ya faru ba sai ce thumma zakara ni'matahu alaihi bil ilmi wannan ni'imar da ya masa da ya bayyana ta bangaren aiki ne tunda ya hana shi ya aikata abin da ba daidai ba ya bar shi ya aikata abin da yake mai kyau sannan wannan shi ne bangaren sai kuma ya tunatar da shi akan ni'imar da ya masa ta ilimi faqala wa anzala Allahu alayka kitaba, wal hikmata kun ga wannan falala ce ta bangaren mai ta ilimi dakatar da shi da tsare shi da ba shi isma ya zama ma'asumi daga aikata abin da ba daidai ba ita kuma falala ce ta bangaren aiki sai ce wa anzalallahu Allah ya saukar maka alkitaba wal hikmata littafi da kuma hikima ai anzala alaika hadha alquran alazim ya saukar maka da wannan Alƙur'ani mai girma wa dhikra alhakim da kuma ambato mai hikima alladhi fihi tibyanu kulli shay'in wa ilmun alawwalin wal wal'akhiri. wanda a cikin wannan littafi akwai bayanin komai da komai sannan kuma akwai ilimin waɗanda suka gabata daga mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe wal hikma ita wannan hikima kamar da malam ya sha gaya mana a baya ba sau ɗaya ba yace inna sunna allati qala allati qad qala fiha ba'd salaf wasu malamai sun ce abinda ake nufi da al-hikma shine ne as-sunna Allah ya saukar maka da al-qur'ani ya kuma saukar maka da al-hikma menene hikima suka ce sunna da wannan dalili a ko da eh na'am da wannan bayani zai zama cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma menene wahayi ne yadda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani haka aka saukar masa da sunna inda dama ya faɗa kuma min utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu ko utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu ma'ahu kuma yana nufin sunna din haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma tafsiri ne dama na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ah, baya kunshi da son zuciya duk abin da ya faɗa to wahayi ne da Allah ya masa sawa'un na cikin alqur'ani da kuma na hadisan da ya ambata ai in ne mutum ya yarda da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata ya ja baya da bin maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi domin ko ba komai in ma an ce ba ta ƙur'ani ba ce maganar da ya faɗa ba a cikin alƙur'ani ba ko an ce ba maganar ƙur'ani ba ce to dai maganar waye ka duba darajarsa ka duba waye shi ka duba yadda kake tutiyar ƙaunarsa da sansa ya kamata ya zama biyayyar da za ka yi maganarsa ta fi biyayyar da za ka yi kowane malami naka kuma sannan ya kamata ya zama duk abin da aka ce shi ya faɗa muddin ba ka da dalilin kuɗe cewa shi ya faɗa to ka bi shi yadda ya faɗa an fahimci yana abu yawwa sai sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kai ta bayan alqur'ani bal ba wai bayan alqur'ani kawai in ana zancen tashri'i to yadda qur'ani ake kafa hujja da shi haka ake kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗa ba a wannan hadisin hadisin da na ambata ɗazu cewa yushiku ko ya kusa ku ga wani mutum shab'ana ala arikati yana zaune ya ƙoshi ya barbaje akan karagarsa ta shugabanci yana cewa abin da muka samu a ƙur'ani shi za mu duk abin da ba mu samu a ƙur'ani ba ruwan mu da shi sai ce ku saurara duk abin da Allah ya haramta duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to Allah ne ya haramta duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta to Allah ne ya halatta kaga ashe kenan babu bambanci wajen istidlali tsakanin Qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu mai iya yin musulunci yadda ya kamata sai wanda ya yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba a hankali mutum zai fita daga addinin musulunci ya zama kafiri saboda ƙayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin yarda da wata magana ta sa Allah ya tsare sannan yace wal hikma inna sunna allati qad qala fiha ba'd salaf inna sunnata tanzilu alayhi kama yanzilu al-qur'an kuma da wasu magabata suka ambata cewa a sunna tana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alqur'ani yake sauka wannan fasara ta farko ke wa imma ko kuma a ce abinda ake nufi da hikima ma'rifatu asrar shari'ati الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها لا وترتيب كل شيء بحسبه abinda ake nufi da hikima shine sanin sirrin shari'a eh, gano sirri da ke cikin halatta wani abu ko haramta shi ko za ku ga ai wasu Allah ya hore musu ilimin munasabat shine abin ake kira da wannan sanin munasaba cewa wannan aya hukuncin da aka ɗauka a cikinta ya dace da manufa kaza da kaza abinda Allah yake so ya nuna mana shine kaza da kaza waɗanda Allah hore wa tunani mai zurfi suna da saurin gano irin wannan hikimomi ko sannan ake gano maqasidish shari'a menene maqasudin shari'a a kowane babi na halal da haram da kuma abubuwa dai da yawa da suka zo a cikin nassoshi to su malamai sun ce wannan shi ake nufi da ne alhikima wannan kuma fassara ce ta a zahirin larabci amma ba haka ba sanar an samu wannan fassara daga gare su da yawa cewa abin da ake nufi da alhikma shi ne a sunna kamar da ya gabata wa ma'rifatu ahkamiha yawa mm, yace wa ma'rifatu asrar ash-shari'ati az-za'id az-za'idati ala ma'rifati ahkamiha wanda suke kari ne kan sanin hukunce hukuncen wa tanzilul ashiya'i da kuma saukar da abubuwa manazilaha a bigiran da suka dace wa tartibi kulli shay'in bi hasabihi da jera kowane abu gwargwadon yadda ya dace to sai kuma ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah madaukaki ya ilmantar da kai abin baka sani ba ya ilmantar da kai baka sani ba wannan dalili ne akan cewa ilimin Allah ya fi ilimin manzon Allah ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai kai ilimin Allah ba duk abin da Allah ya sani manzon Allah ya sani ba an fahimta wannan kuma shi malamai suke nufi idan suka ce manzon Allah bai san gaibi ba ba ana nufin duk abin da aka ɓoye sauran mutane shi bai sani ba duk abin da aka ɓoye wa mutane gaba ɗayansu sai shi aka bashi to a wurinsa daga ran da aka gaya masa ya fita daga gaibin Allah al-mutlaq amma duk abin da Allah ya bar shi bai gaya masa ba to manzon Allah yana nan a bai san shi ba kuma wannan in malaman sunna suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to abin da suke nufi duk abin da ya faɗa ko ya sani ya nuna ya yi ishara wanda abin da mutane ba su san shi ba to ai Allah din ne ya gaya masa don haka baya sanin komai da kashin kansa sai Allah ya gaya masa in ka ga da wannan shikenan ka fita daga rikici an fahimta ba shi yake sanin abin da ya ga dama ba a'a Allah ne yake ilmantar da shi abin da ya ga dama kuma ba duka komai da komai ba abin da Allah ya zaɓa ya gaya masa kuma da mutum da shi ne annabi kuma abin da yake nufi kenan da ayar ƙarshen suratul jini. ko me yake cewa alimul ghaibi shi Allah ke fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasuli a illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa wani baya bayyana gaibinsa ga kowa sai man irtada min rasuli wanda ya so ya yarda da shi daga cikin magani. ashe waɗanda Allah ya da su da cikin manzanni yakan itla'in su akan wani abu wanda sauran mutane ba su sani ba ba ana nufin su yi musharaka da shi su zama ilimin su da shi Allah daidai waje da ba haka ake nufi ba ma'ana abin da da mutane ba su sani ba sai Allah ya zaɓi manzanni sai ya ba su shi in ma in zai aiko su da wannan ilimin da da gaibi ne to yakan sanya mala'iku su zama masu gadi shine rasadan ɗin. su hana shaidanu shigar da abin da suke so su iya shigarwa an yi amince wannan don haka a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi Allah bai gaya masa komai ba to bai sani ba amma in ya gaya masa bai gaya kowa ba to ya gaya masa wani abu na danginsa amma wannan baya nufin duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani sai iya abin da Allah ya gaya masa akwai taɓa manzan Allah a wannan kar ku ɓoye ne ku faɗi da gaske tsakani da Allah su wannan ku shi ne zancen malaman sunna wanda in suka ce manzon Allah bai san gaibi ba ake zagin su su wasu so suke a ce a Allah ya san gaibi ya san komai da kuma ai shi yake kamfato ilimi yadda ya dama yake kai kuma cikin Qur'ani inda kana bin Qur'ani zaka ga Allah ba haka yake ba wa allamaka ma lam takun ta'lam ma lam takun ta'lam Allah shi ya ilmantar da kai abin da da baka sani ba ina yana ya nuna duk ilimi daga ina yake daga Allah kuma sannan ya ga ayoyi daban-daban shi da kansa Allah madaukaki ya ga masa sai bai san gaibi haka annabawa gabaninsa duk sun faɗa wana a'lamu ghaiba ban san gaibi ba إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا Ka ce babu duk wanda ke samma. ko ƙasa wani ya ƙunshi kowa da kowa babu wanda ya san gaibi sai Allah Allah ta kun fahimci wannan dan haka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka faɗi abinda Allah ya faɗa dangane da shi da abinda shi ya faɗa a kansa wannan aya kamar da muka ambata jiya tana cikin ayoyi da suka nuna sanannar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a ƙarshen ce ce wa kana fadlullahi alayka azima fadlan Allah akan ka ba karama ba shi mai girma shi duba ku gani a ciki a abubuwa da yawa Allah madauki ya faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabawa da ma ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات Allah ya fifita wasu daga cikin su darajoji ko da ashe annabawa da manzanni ba darajar su ɗaya wasu sun fi wasu kuma wanda ya fi kowa a cikin annabawa shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Adam har zuwa annabi Isa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja duk wanda suke tsakani kuma shine sayyidu walad Adam kamar da ya faɗa da kansa yace ana sayyidu waladi adam kuma shine wanda Allah madaukaki ya yabe shi da dabi'unsa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma shine wanda Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda kadari zai buɗe ya fara fitowa a cikin matattun duniya baki ɗaya min al-awwalin wani akhirin كل سن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم فرق من أنقص الجنة الإمام مسلم يروي حديثي النبي صلى الله عليه وسلم عزيزي أوفر الجنة ويستفتح فأستفتح فإني لأبوئي فيقول القاضي في ميجرا الجنة سيد شيخ من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت sai in ce muhammadu ne sai ce dama kai aka da kai aka bani umarni wala aftahu li ahadin qablaka gabanin ka ba zan buɗe kowa ba don haka shine farkon wanda za a buɗe wa aljanna ya shiga shine mai farkon ne yin ceto gobe kiyama sauran annabawa za su ja da masa ce ba ba su iya ba shi ko za a zo ginsa kuma ku ce haƙƙinsa ne shi ne da wannan abun saboda Allah ya bashi kuma Allah ya ɗaukaka shi a cikin al'umma baki ɗaya na farko da na ƙarshe ya ba shi damar ya zo ya roƙi Allah a hisabi wacce daraja ce ta kai wannan wannan shi ake kira al-muqamul mahmud da malamai suka fassara ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalar da Allah ya yi masa sama take da kowace falala da kake iya tunowa babu kuma falalar da ta kai zaɓarsa manzo da zaɓarsa bawa na Allah shugaban masu bautawa Allah da kuma wannan littafi da Allah ya bashi babu wani annabi da aka bashi littafin da ya kai alkur'ani sallallahu alaihi sallam. to shine malam ke gaya mana yace fa qala wa an ya'munu wa nuku wal hikma inna sunna allati qad qala fiha ba'd as-salaf inna sunnata tanzilu alayhi kama yanzilu al-qur'an wa imma ma'rifatu asrar ash-shari'ati الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه يعني سيتي وعلمك ما لم تكن تعلم سيتي وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى wanda kuma ya kunshi dukkan abin da Allah ya ilmantar da shi idan mutum ya ce ƙur'ani shi kaɗai shi ne saƙon da manzan Allah sallallahu alaihi yau ya yaje ba a bi shi a kai? ma'ana ina shi za a bi to haƙiƙa ya rage darajar manzan Allah suna alaihi ma ta ɓangaren cewa ba iya ƙur'ani aka gaya masa ba ko ba iya ƙur'ani aka gaya wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam an gaya masa abubuwa tsayawa an gaya masa ma abinda mutumin da yake tahowa daga nesa ba wanda ya gane shi annan sana sana zai ce wancan wane kuma ya zo a ga wane ne akwai wannan ko babu in ana magana ta bayansa yana gani kamar da yake gani ta daban wannan menene baiwa ce da Allah ya masa daga cikin mu'ujizozinsa mu'ujizozinsa suna da yawa sallallahu alaihi wasallam kuma duk Allah ne ya ɗaukaka shi da su in mutum yake banda qur'ani bai ce komai ba to ya haramta wa al'umma baki ɗaya har kiyama ta tashi ya haramta musu falaloli da yawa da shari'o'i da yawa sallallahu alaihi wasallam me yake yi da shi da mutanen da yake zaune da su wanda ba a gaya mana wannan labarin ba a cikin alkur'ani shekarar ta nawa yayi a cikin su a matsayin annabi sai da shekara ashirin da uku kafin ya bar duniya yanzu an ce a shekara ashirin da uku nan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi kawai ya zauna ban da ayoyin alkur'ani da aka saukar masa ba abin da ya faɗa ba a shari'a an kawo gabansa ba eh? an yi shari'o'i ba shi ta hannu ka ambaci farkon darasin nan ko mun ambaci hannun tattafai da suka kawo irin shari'o'in da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za a same su wannan sai a cikin littattafan hadisai in ka rubuta littafin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa kokonto a cikin su ko ka ce ma ba za a yi aiki da su ba to ka rubuta addinin mutane baki daya ba yadda za a yi ayi addinin musulunci da iya alqur'ani ba rena alqur'anin bane amma saboda dama ba hakan aka yi ba yawa Allah ba da iya qur'ani ya aiko shi ba kuma shi ya faɗa masa yanzu idan aka tambaye ka Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi da hikima ko bai saukar ba Za ka ce ya saukar to ina qur'ani gashi ka haddace to ina hikimar in ka ce a cikin qur'ani take to ka zaƙulo ta ka nuna ta daban an fahimci wannan zancen kuma Allah ya haɗa abubuwan guda biyu ya jere ya ce duk ya saukar da wa an zalto wa anzala alayka wa anzala Allahu kitaba wal hikmata kowanne daban yayi akafin wannan akan wannan ba dama ka ce qur'anin shine hikimar hikimar ita ce al in an banja kamar yadda muka sani ba a ce cewa aka yi ƙur'anin aka yi shuru ma iya cewa hikimar tana ciki in aka ce hikimar aka saukar ba a faɗi alƙur'anin ba ma ce ai tabbas ƙur'anin ya tsira cikin wannan hikimar amma tun da aka je su guda biyu to dole ka ware kitabu daban kuma ne alhikmatu ta in ban da ma rinto na jahilai in eh, tsakani da Allah ai kamar da muke faɗi kafin fa a zo a samu waɗannan mutanen na zamani yanzu wanda duka tunaninsu ko shekara ɗari biyu bai kai ba ko shekara ɗari biyu zancen nan nasu ne kai ba duk waɗanda suka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu babu wanda ya irin wannan inkarin tun zamanin sahabbai har zuwa wannan zamani ba wanda ya irin wannan inkarin mutlak ya ce sunna ko hadisai ba a aiki da ita ko gilawa su usul duk abin da ya saba ma wannan usul ɗin su iya yarda da shi sai su ta hadisi ko kuma su tawilin aya har aya in ta saba wa ƙa'idojinsu guda biyar sai su watsi da aya kaga ashe su matsalar su sun hukuntar da hankulansu ne a matsayin su ne masu zaɓar mai zaɓi amma ba su yi inkarin hadisai ba wannan wautar ta inkarin hadisai gaba ɗaya ba a san santa ba sai waɗannan kwanaki da za a zo ana cewa wasu masu ƙur'ani zalla ko ƙala ƙato ko makamancin waɗannan abubuwa wanda ko kanku a zamanin yanzu kuka san irin waɗannan sunaye yau amma girin musulmin kirki a baya bai taɓa faɗin wannan abin ba kuma wannan zamani zamani ne da yawa jaba kamar da na ambata kwanaki dukkan malamai a haɗu a yaƙi wannan fitina ta inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manufarta ita ce ruguza addinin musulunci Allah ya kare. ya ci gaba ya ce ina ne fa innahu sallallahu alaihi wasallam domin ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu Allah qabla an-nubuwati bi qawlihi da ya siffanta shi kamar yadda ya siffanta shi kafin annabta Allah yake cewa ma kunta tadri man kitabu wal imanu kafin a saukar maka da wannan ƙur'ani ka san wani littafi ba kuma baka san abin da ake kira alimani ba imani in ji Allah yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi cewa kafin a saukar ma da ƙur'ani ka san wani littafi ba shi yasa dama baya karatu baya rubutu kafin a saukar masa da ƙur'ani وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كافي وانا القرآن بك كفن شيء كنا كرن تون كافي وانا القرآن بك كفن شيء كنا ربوتو ده كما إذا ده أتي حكا ده يا فاروق لارتاب المبطلون ده مقرنة sun yi kokonkin wannan ƙur'anin da ka zo da shi da sai su ce a cikin irin abubuwan da ya karanta ya tsakuro wannan a cikin irin abubuwan da ya kufe a littattafan wasu shi ne ya kawo muku wannan amma don Allah ya bar ƙur'ani mu ujizarsa ce aiki a bayan ƙasa har ƙiyama sai ya sauko da ƙur'ani abun wanda bai taɓa karanta wani littafi ba an fahimci wani abu kuma wannan shi ne zai sanya dama ƙur'ani ai yi zama abin mamaki za a ba da labarin al'ummomin da suka gabata a ba da labarin al'ummomin da za su zo nan gaba a ba da labarin me za a yi rin kiyama duk yana nan a cikin littafin da an saukar da shi ga wanda bai taba karatu ba wani abin mamaki ne ko ba abin mamaki ne to abin da Allah yake so kenan a isa gare shi ku ku tabbatar cewa wannan abin abin mamaki ne domin idan mutum farin jahili ne ko bakin jahili ko akwai farin jahili akwai bakin jahili duk yadda kai da shi ka samu abin mamaki ai ba za ka samu ba jahili sunansa jahili in ya biyar da bakinsa ba abin da zai faɗa sai jahilci haka ne in dai ka zauna gabansa sunan ka jahili zai zo makaranta ba ba a koya masa ba bai taɓa karanta komai ba bai iya rubuta komai ba banda lissafin abin da ya gani na ranar ba abin da zai iya banda lissafin abin da ya sani tasowarsa yana yaro abin da zai iya gaya ma iya personal experience ɗinsa ya ga fari yau ya ga baki yau sun haɗu da wane in ya iya lissafin kwanaki ya faɗa kana jin maganarsa ka san bai ɗaga kowa ba to amma wanda zai zo ya gaya maka wasu sun gabata baka taɓa jin labarinsu ba shi ya baka kuma ka je ka bincika har Allah ya faɗa cikin alkur'ani fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min akan laqad ja'aka alhaq min rabbika fala takunanna min almumtarin in kana kokonto akan wannan abin da muka saukar ba zai ka tambayi waɗanda suka karanta littafi gabanin da a tambaye su suna ce ta Allah yakan zaɓi wasu ya aiko su a matsayin annabawa kuma a saukar musu da littafi za su ce maka eh mu ma ga littafi a hannunmu yana nufin yahudu da nasara kuma su su ne waɗanda akwai littafi a hannunsu cikin littattafan da suka rage akwai littafansu ko ka tambaye su shi soft ɗin tunanin fikirar yin wahayi cewa Allah yana zaɓar bayansa ya yi musu wahayi ai ake so a tabbatar ba dukkan labaran ba kuma dukkan labaran da aka faɗa a ƙur'ani, in ka koma cikin waɗancan littafan za ka samu ishara zuwa gare su na ƙur'ani kuma ya fi inganci saboda abin da waɗancan littattafan suka shiga cikinsa na rashin tabbas amma duk da haka Allah ya ce a tambaye su an fahimci wannan abu don haka alƙur'ani yana cikin in bai zama shine babbar falalar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Hmm. kamar da dama ita ce mu'ujiza mafi girma har zuwa yau har yau da muke zance wannan challenge da ke cikin alkur'ani kalubalen azo da irin alkur'ani ya gagara ko dan a ƙayyata wannan maganar da sai ya fi kokari su ce gashi mun je da kwatankwacinsa amma duk abin da wani ya gwada kana karantawa za ka ji ba daɗin bi. duk dalibancin mutum shi ne daƙiƙanci in ya karanta maganar wani ya san ba ta Allah ba ce to kuma dama abin da ake so kenan a tabbatar duk ƙoƙari duk iyayyar da kafirai suke wa musulmi su yi wani abu da zai nuna wannan ƙur'anin ƙarya ne fa har yau an kasa sai dai kawai su ce ba su yarda da shi ba wannan kuma su suka ji Allah ya kyauta in sun ce kama wasafahu الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فنكما يتنا مسا ووجدك ضالا فهدى يا ساميك باب الشريعة علمي شنو وانا ابن أكيد يقول ضالا إن أنا نفي الجهل بالحق kuma ai wannan ba ƙarya ba ne. Eh, duk da mutum ya tashi fassara zai ce yana jin tsoron ya fassara a ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya same ka batacciyar shirye da amma kun sani abin da muka fassara ne ake nufi da batan batan shine rashin sanin gaskiya a lokacin da Allah madaukaki ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a Makka kafin a yi masa wahayi annabta ya san wannan gaskiyar bai sani ba to wannan shi Allah yake nufi da wannan banal din adamu al-ma'rifati bil haqqi Allah ya same ka baka san ilimin gaskiya ba ka jahilci gaskiya fahada ko ya shiryar da kai ya baka shiriya wannan shi ake nufi kuma da wannan an fahimci abin yawa sai ce summa lam yazal yuhi Allahu ilayhi sannan tun lokacin da ya mai da shi annabi to bai gushe ba ya mai masa wahayi wa yu'allimuhu ya ilmantar da shi ya gaya masa wani abu wani abun ma ya yi na alƙalanci ba haka Allah yake so ba sai ya saukar da aya sai a gyara wani abun a yaƙi ne ya yi wasu afuwa Allah ya saukar da aya ya ce afallahu anka lima azinta lahu ya gabatar masa ma da afuwa kafin ya faɗi laifin yace me yasa ka ba su izini duk waɗannan abubuwan an yi duk a cikin ne ilimin da Allah ya bai wa manzon Allah Wani alaihi wasallam sannan Allah ya rika cika manzon Allah sallallahu ya bashi kamala duk wata daraja da ɗan adam zai iya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ta shine kammalallen da yafi kowa kamala a cikin jinsin ɗan adam da jinsin aljan da duk halittar Allah hattar taqa maqaman har sai da ya hau hau ya hau wani matsayin minan ilmi yata'azzaru wusuluhu ala al-awwalin wal akhirin sai dai kai wani mataki na ilimi wanda duk mutanen farko da na ƙarshe ba wanda ya isa kai wannan matsayin na ilimi haka babu wani waliyi da zai kai ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa kuwa daga faɗarsa ka san wanda ya dangana masa wannan shine shugaban makaryata yawa babu wani mutum da zai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi alantana har a a ce ai shi ilimin da ya sani na shari'a ne su kuma sun san ilimin wani abu mai suna hakika in ilimi mai amfani ne to shi ne wanda aka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a bashi ba to ba shi ne ilimin gaske ba daga duk wanda zai zo da wani abu da ya saba ma shari'an nan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita to ƙarya yake wa Allah ba daga Allah ya samu ba da shi da shaydaninsa aljamin suka yi abin da suka yi yake surutai yake sumbatu na mahaukata amma maganarsa ba ta kai maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daraja ba Allah kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja yace hattar taqa maqaman min al-ilm yata'azzaru wusuluhu ala al-awwalin wal akhirin فكان أعلم الخلق على الإطلاق يقول لي إمام السعدي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi ilimi a cikin duk halittar Allah alam itlaqi ma'ana ka saki wannan zancen babu kaidi ko mutum ɗaya da zaka ci ina masu cewa wani zai iya fin annabi ko zai su kafa ga ƙur'ani kuma a cikin ƙur'ani ne za a nemo hujja a cewa ai ga khabir sai su ce ai wani ne ya fi annabi Musa sani don haka ashe mai yiwu a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu ma a samu wani wani yiwu wanda ya kusa kaji sai da mutum zagi mutane akan ƙin annabi kuma haka ba amma mutum ya yadda cewa wani da ya fi annabi shi kuma ba a ce masa komai ba hmm. Allah kyauta gaskiya wata wato in mutum zai bi hanyoyin nan na bata dole ya zama baya san annabi domin da zai yi safe da rana kullum zancen ka wani ba annabi ba kuma ka ce kana san annabi haka ne babu mai san annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai zancen annabi mai karanta zancen annabi mai koyi da annabi mai kokarin sallah irin ta annabi azumi irin na annabi tafiya da tun abinci da bacci duk irin na annabi kuma shi ne mai san annabi Allah sarki ليس حتى ارتقى مقام من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء في قوة تتر صفوف كمالة دكوة صفة إنه كمالة بانك أصابة تتتر أمن ذا الله صلى الله عليه وسلم a surarsa da jikinsa da sunansa da ayyukansa maganganunsa komai nasa kai ba a taɓa yin ɗan adam iri da ɗan adam yake son sa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to komai aka faɗa nasa zaka ji kana so duk yadda makiya da kafirai har a zuwa wannan zamanin da suke yi su kokarin su bata shi da sauransu su sun san ƙarya suke ba magana ce ta ilimi da suka karanto a wani wuri aka siffanta shi da wata mummunar siffa ba Allah bai bari an siffanta manzansa da wata mummunar siffa ba ba ko shiga ba za ta yi kwakwalen mutane shi yasa duk wanda ya ɗauki wata ƙiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana mutuwa an manta da shi in ka ji an ambace shi to falala da darajar manzan Allah inda in ana lissafa maƙiyansa sai a faɗi sunansa ko ba ta amma duk wanda ya ɗauko sallan yake annabi sallallahu alaihi wasallam ko a magana ko a aikace ko yana kyamatar addinin da ya zo da shi ko yana kyamatar hadisansa ko yana kyamatar wani ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai kaga tarihi ya ajiye shi a baya kuma ku jira ya mutu ku gani sai an manta da shi in kaga an ambace shi to ana ambatansa ne A dalilin ko a cikin siyaƙin ambatan waɗanda ba sa son hanyar manzon Allah sallallahu alaihi sai a bada misali da shi ta kaga ko tun da irin wannan hali ya Allah ka tsare mu daga makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu ka tabbatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mu kuma Allah ka tsira mu akan hanyar sa yace wa akmalahum fihi kuma shine mafi kamala a cikin mutane a komai ma'ana duk abin da abin ɗan adam kamala ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa samun wannan sifa yanzu ku duba ku gani haihuwa ko in ce yin aure da samun ɗa kamala ce a ɗan ta ko ba kamala in aka ce mutum ya zama bakaraye ko matarsa bakarariya ba ta haihuwa na ƙasa ce ko ba na ƙasa ba annabawan Allah akwai waɗanda ba su yi aure ba ballantana su haihu kamar annabi isa alaihi salatu to ba a dangana na ƙasa shi ma zuwa gare shi amma tun da a jinsin ɗan adam rashin kamala ne a samu irin wannan to sai Allah bai sanya manzansa sallallahu alaihi wasallama irin wancan an fahimci abu za ka ga a cikin addinin kirista ana alfahari da wani ai saboda matsayinsa ko aure bayi ko haihuwa bayi fada fada da sauransu su ne man su dai su ta ibada ba aure ba haihuwa to wannan a jinsin adam na ƙasa ce duk da suna da awar suna bin annabi isa ne annabi isa ko ba koyan da wannan abu ne mutum da Allah ya biya mana wa rahabaniyatu ko wa rahabaniyatu ne ta uha ma katabnaha alayhi wannan rahbaniyya shine bauta da kin aure shine me ake ce masa wato nisantar mata da kin yin aure da tsayawa cikin bauta kawai to yin wannan abun Allah maɗaukaki ya gaya mana bai karantar da su ba bai umarce su su riƙa yi ba ashe kun ga ashe wannan shi ma bidi'a ne a cikinsu. to duk da haka tun da na ƙasa ce a jinsin ɗan adam Allah bai sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam da siffantu da irin wannan shi ya sa shi ne afdala zauji ba a taɓa miji irinsa ba ba a taɓa miji da ya iya kula da matansa da ya iya soyayya da matansa da ya iya yin adalci da matansa wani gefen ma abun aka ɗauke masa aka bar shi yayyar da ya gada dama ya ja ya karkata zuwa wanda ya ga dama duk an yafe masa saboda kada a kama shi da laifi duk saboda ne saboda darajar da yake da ita a sannan kuma ya haihu da ya haihu ya yi tarbiyyar 'ya'ya sannan kuma saboda wata hikimar ta Allah don a tabbatar da yana da kamalar sai Allah ba shi haihuwar amma kuma saboda wata hikimar ta Allah bai bar ‘ya'yansa sun wanzu a bayansa da yawa zan da fatima da an bar ɗa namiji da mutane sun zo ila sun koma bauta masa to don kar a bauta masa sai Allah kan ‘ya'yan duk suka koma ita ma fatima watanni bayan rasuwarsa Allah ya ɗauke ranta duba jikokinsa ne Hassan da Husaini wasu suka zo suka kama da su da ‘ya'yansu suka raba addinin musulunci suka koma suna bauta musu in ina ga a ce sun ga dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah Kun gamce wannan abu don haka Allah ta'ala a cikin hikimarsa duk wata kamala da ɗan adam zai iya samu to ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yace wa akmalahum fiha wani hada qala don haka ne yace wa kana fadlullahi alaika azima falalar Allah a kanka ta kasance azima mai girma ce kaga ko duk abin da Allah ya ce yana da girma to baka isa ka ididdige shi ba daka ka zauna littafai kawai ka lissafa wa mutane irin littafan da aka rubuta akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa irin sa a shifa da maganar khasa'is na manzon Allah da ba shi kariya akan mai zagin sa irin su asabul musulun. ka bi littattafai dai ga sunan ka kuma ɗauko ayoyi na cikin alqur'ani ka bi shuruhin hadisai ka bi irin ilimin da zaka samu akan darajar ma'aiki sallallahu alaihi sallam. lalle ko ka ga cewa abin da Allah ya faɗa haka ne wa kana fadlullahi alayka azima fa faddal sai ce fa fadluhu ala rasuli محمد صلى الله عليه وسلم قال لر الله أكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق قال لر دع الله ير من ذن الله صلى الله عليه وسلم تافي فلا لر دع الله ير دكا حليتا انت جنة انت إذا انك تتر حليتا دجا النبي آدم دعا النبي إيسان ko ka tattara kuma duk waɗanda aka halitta a wannan tsakanin Allah ya musu baiwa ko bai musu ba waɗanda aka fi fifitawa su ne annabawa nan daga annabi Adamu zuwa annabi ana fahimta to su sun ɗara sauran amma falalar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi falalar da Allah ya wa duk wannan jinsin dan adam kaga ko ashe girmanta ya wuce bai da zaka iya surantawa hmm. kowannan ya isa a ce kar ka bari ka tsinci kanka a cikin waɗanda suke saɓawa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ka bi hanyar wani kana alfahari da ita wani nan kai ka kirkiri hanyar ka bashi ko kuma wasu ne suka kirkira kai kuma ka zo ka bi su da kyakkyawan zaton da kake musu kullum ana maka nasiha ka rabu da su ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ya aiko maka amma shi dan ba zai bari ba sai mutum ya samu tawili sai ai kowa ma hanyar annabi yake bi ai da kowa hanyar annabi yake bi da an soke sauran hanyoyin an cire sunayen an mai da su hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kyauta ya isa mutum rashin kunya ya bi wani da kibin annabi ko ba rashin kunya ba ce hmm? kuma har ya rika alfahari yana kafafa su yan hanyar wane ne ya fi musu kaza ya fi musu kaza har a samu mutum ya ce in gobe kiyama Allah ya sanya shi a aljanna ya kai wancan shehun nasa wuta zai ce shi a cire shi daga aljanna a kai shi wuta bin wancan shi a cikin fahimta ce wannan ya zama ta ce kowa guda wallahi ba su faɗi irin wannan zancen ba su faɗa ba wani irin guluwi ne an san cewa yana faɗa ne don rashin kunya don ya ɓata wasu rai amma da in yana da hankali in yana da hankali ba bari ko bacci da zai iya ba in ya tuno cewa ya faɗi irin wannan ya kamata mutum ya tuba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falalarsa da wajibcin abin shi ba abun wasa ba ne ya kamata a yi izini da shi ba Allah kyauta ballantana har ma wanda ya taɓa cewa in manzon Allah bai bi shehinsa ba zai taka shi da kafa duk a wannan duniya ta mu aka faɗa wannan kafircin da kuke a wannan duniya ta mu, a wannan zamanin nan ko bai yahudu bai taɓa faɗin wannan magana ko su abu jahal ba su faɗa ba amma mutum ne la ilaha illallah wanda yake zagin wani da kiyayyar annabi shi ya faɗi wannan zancen Allah sauke ku tashi ku yi ilimi kuma ku fidda waɗannan hanyoyi daga cikin ku a koma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba da wasa ba yawwa duk abin da aka faɗa ko da za ka ji ko ɗan zafi zafi ko kaushi kaushi ɗan kaɗan ne a cikin abin da ya cancanta a faɗa a kan mai irin wannan zance Allah ya sauke to sai shi fa fadluhu ay fadlullahi ala rasuli محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق وأجناس الفضل الذي قد فضله, فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه جنسي جنسي جنسي jinsi ɗaya bayan ɗaya na nau'o'in falaloli da Allah تمنزل الله صلى الله عليه وسلم da سوء ka tashi lissafawa ba za ka iya ba ba za ka iya kure su ba shine istiqsa'i ka kai su har ƙarshe ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza da Allah ya yi masa ba za ka iya ba haka nan kuma in za ka tsaya a ce aikinka shine kai ta lissafi da kaza ɗaya biyu uku to babu wanda zai iya kai ƙarshen su ya lissafi maka su irin falalolin da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu duk mun gaskata haka wannan shine karshen abin da malam ya rubuta kuma lokaci ya yi dangane da wannan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu je ayar munajati la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك